yawan dare suka zo za su kawo gudunmawansu zuwa a ƙarƙashin ga excellency Muriya da Kadau da Lawan Dare za a kawo muku za mu kawo muku gudunmawar tallafi yanzu ma aka fara wannan abun insha Allah nan gaba in ta zo za mu zo mu kawo muku wanda ma yafi wannan insha Allah lady huriya da zuwa kin kwashi gayya kin tara dubun masoya shin wai haka me ya sanya kin zamo gamarar iyaye mai iyaye huriya yaro na kina share hawaye huriya Allah Allah ya su lafiya Allah ya ba su lafiya 10 dare suka zo za su ka gudunmawansu zuwa a ƙarƙashin ga excellency Muriya da Kadau da Lawan Dare za a kawo za mu kawo muku gudunmawar tallafi yanzu ma aka fara wannan abun insha Allah nan gaba in ta zo za mu zo mu kawo muku wanda ma yafi wannan insha Allah Allah nan za ku fara aji aji Dan kawo. Kawo, kawo. Rika mata. Ajiya aiki ba da gani. An ɗauka. An ɗauka. An gama da mutum saboda masu yi da To wani ya ba. Jiro da sticker. Jiro da sticker. Get que get it, get bucket. She's exactly you Na Allah kuma shiga sadi Alisa hito da abin da yake ciki ba ko kuka sun ta samu. Ya kamata sai kun sai kun bashi wallahi sai kun bashi ba yi wanga aiki ba da shi ba gaskiya ne a ba yi wanga aiki ba da shi ba sai kun bashi guda a ba zai ba yaro ba waye zai ba na shida video kike na shida Dala ku yi a hankali kaya oh. wa samu. Ah, ga kaya wa samu. Wai zai bana wuri? Bari a gama. Sọlá Keku. Alhamdulillah o, mú ké kàrí ṣe fa. Yọ̀wọ̀ àdúgbò ní tó dáa. Nábọ̀ pẹ̀. Bẹ̀sẹ̀bù kọ́. Bẹ̀sẹ̀bù. Níta ọ̀ bẹ̀sẹ̀bù. Bed eight. Why is jọba bed nine. Allah ƙara ɗaukaka da kuma martaba da So, that nine, so Aja, that nine, na bed ten check. Wanda masu ku bani yaro na na shi. Ah. To, ba ku Wa zai ba da ba da goma. ta Allah ko da ba. Yau haka ba. A nuna da ba. Ga A shi so ni in goma Wanda ya ya akwai wasu ya kusa ki kallo huskar ki ki kallo to huskar na haka suwai ba suwai ba suwai ba lona ne a in ke bayani ke

tafiyar zuwa mama. da A'a, ah, a nan ma yayi. Kin bada abin azunci. Allah zaki ta daga murya jama'a su yi kowa da cewa ta mafi kirin da marasa laha da kacin nasa da asibiti da kacin Okay, 20 days. So, that's 18. Help us, devil. Sami wanda mutum tsammani ba. Wace magana? Riba da kuma riba da ita matan gwamna ba samu zuwa ba a mahori ya zaura lawan dare da su ne ba samu zuwa ba ɗarin ko zaki da kuma da gode masu zafi. Muna irin godiya za ki yi ma wannan foundation da ya so ka kawo muku wannan gudunmuwa ƙarƙashin jagoranci ta hajiya da tsoriya da zai ki ta wani irin godiya za ki ma foundation kuma da ne ne su Allah

Ni wani irin godiya za yi ma da ya kawo muku wannan shirin yan goma da yan shirin yan goma da yan wani irin godiya za ki yi musu da addu'a Ubangiji Allah sau ƙara ba su ikon kyautatawa kamar yadda su ƙara Allah Ubangiji. Bala bala wannan inda kowayen kungiya na goma da suna gabatar da wani daga ba wato gwamna da ya excellency first hajji hajiya huriya da wannan dare abubuwa na tafiya yadda ya kamata ya ji fito a daga masu

Shugaba, abin izini Ina son ki koma can gida wani awon da ba mu su labari. Kuku can ki tsaya ba, ku tsaya ci gaba da bada wannan tallafi kenan daga uwaye ya hito da kayan yau goma dan ashirin suna gabatar da shi a jagorancin kuri ya daura zuwa dare

Ah, você é Sandoval. Né? Ah, juyo ke

waɗanda ba su da abubuwa da za su taimaka ma kansu da 'ya'yansu wani suna neman taimako sosai da yawanci duk daga ƙauye suke zuwa a asibiti bayan na asibiti an saba bada magani kyauta abinci kyauta tiyata kyauta to yanzu kuma duk sai dai irin abubuwa ya tsaya amma zuwa wannan gwamnati na muna sa ran insha Allah komai zai kama da izinin Allah gwamnati ne mai son ci gaban talakawa kuma mai son talakawa so hajiya ganin shigowar wannan asibiti ta samu wa'annan mutane ne suka amana da wannan so ya kuka gabatar da ɗakin haihuwa kuma da sabulu da roba da omo so hajiya daga eh. ƙarshe wani kira zaki zuwa ga kira da da cewa su abin nan su kiyaye da yara irin tsaftace yaransu irin da yadda ana dai asibiti ana dai ana dai nuna musu cewa su tsaftace jikinsu da yaransu da muhallinsu kuma so ajiya wani kira zaki zuwa ga su likitocin da asibiti wanda suka ga kokarin da gaskiya yan ya kalle mu ya karbe mu da hannun bibiyan din nan asibitin kuma ya nuna mana godiyan shi ya ji daɗin wannan abu da madan su wannan aiki karkashin ku ne kungiyar ku ko karkashin matar karkashin kungiyar mu ne kuma foundation din ta sadaukar da shi zuwa ga eh mai mun sadaukar da shi zuwa ga masha Allah hajiya da you know what I know. akwai irin yan kauye da sauransu waɗanda ba su da ƙarfi yan babban makasudin da ya saka mu wannan wuri ya tallafawa a samu marasa lafiya shigowar ku wannan asibiti wani ya kuka samu daga likitoci wannan asibiti ko shi shugaban wannan asibiti a sha Allah Allah ya kara mu annabi daraja mun ga tsaro mun samu tarbo mai mai kyawo da shugaban asibitin gaba ɗaya da nursin nursin ɗinsu da su ma ɗan asibitin hatta da ma da ka share share asibitin sun ba mu goyon ba kuma sun ƙarfafa mu da gwiwa akan wannan kuɗi na wasu ajiya suwa suka amfana da wannan tallafi da Allah mun zo da layin yara mun ba da mutane da su zuwa su samu kyau yana kira ga wannan mutane su amfana da wannan tallafi kuma dr dauda lawan darfata alheri da nan tarihi sa allah ya ba mu ci gaba allah ya ba mu zaman lafiya allah ubangiji yana kira ga wannan gwamnati mai albarka ta dibi waɗannan kungiyoyi waɗanda na wahala da ita Allah ubangiji ka ba su ikon taimaka mana Allah ubangiji ka ba su ikon yin adalci bisa gare mu kira wannan gwamnati mai albarka ta taimaka mata taimaki mata babu jajirce Yeah, organization. Our patients, our, all contribution Say something about Well, we, we actually I'm sure what seek the children, the women in everyone. It's Ten and twenty. You will come again. What do you say about that government? Like they don't know about that contribution. Oh, This is rescue mission. Yes, yes. I whatever you know, especially the health sector, services. Muna godiya ga waɗannan shugabanni na asibiti da sun ka ba mu dama kuma sun ka tarbe mu sun ka karama mu sannan da shugabannin da can sama shugabannin gwamnatinmu da suka ba mu dama su ma mun ka zo mun ka kaddamar da wannan ba da tallafi a ƙarƙashin jagorancin mu da huriya. muna godiya ga Allah kuma alhamdulillah wannan abu farawa ce a kai izinin Allah izinin Allah sannan Allah ya bani dama ta haka kuma zan ƙara yin wa mai girma gwamnati sannan da madahuriya da madan wannan matar dibiti gwamna barista rukayya akan wannan siratsi da muka tsallake domin an mana tanadi can waɗancan mutanen banza to Allah ya yi sai ga shi mu kuma Allah ya muna tanadi na alheri to muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah shi ƙara ɗaukar gwamnatin dauda tare da shugabannin shi da 'yan majalisun su suka dura Ahmadu mai fada su kwamishinonin su su Ahmad Yarda su Abdulrahman Jumbitu su Malam Wada su Ka da saboda sakatare da sauransu dai su wannan hoton lugga dukkan muna taya sun murna Allah ubangiji ya ƙara ɗaukaka wannan hoton da girma ga Allah ya sa mana albarka Allah ya kawo mana tsauna Najeriya daga ƙarshe wani kira wani irin kira za ki yi ga mata matan jihar Kwararre muna godiya muna godiya saboda matan jihar Zamfara da Tirjira musamman ni shugaban kungiyar da ta dauda da madarkin ta dauda gida gida ta mata aure sun ka fito sun ka jajirce sun ka ba da haɗa kai ba kwamfu ba da dauda da kwamfu muna kuma a ci gaba da addu'a wannan aiki da ya sauko su jajirce su ci gaba da addu'a insha Allah madauriya madauriya ba za ku mace ba wata izinin Allah ta san da gama kowa ma ta ta da gabare ta su gaba da Allah kariya ba ta mutu ba ni ne su ba garin kulawa mai gobe duk ba da bakin kuma kawai dauda suka dauda ba ko su